Michela Pari TV Michela Pari TV Alhamdulillah, shekaru sai ja suke ta yi a yau ne babbar jarumar dan ta wato rahama sadau ta yi bikin murnar zagayo haihuwarta wanda a lissafi ta kai shekara 29 a duniya a madadin wannan rana rahama sadau ta saka sabbin hotunanta a shafukanta na sada zumunta wanda kamar kullum sun jawo cece kuce inda kowa ke tufa albarkacin bakinsa ba a nan ta tsaya ba ta yi rubutu inda take kambama kanta da kanta sannan ta gode wa Allah da ya bata damar ganin wannan shekara cikin koshin lafiya a nan bangaren muna yi mata fatan alheri